ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم sannan bayan sun ci daga wannan bishiya suna da wani abin sha wanda aka gauraya shi da wani abu kuma mai muni da zafi